Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin wasa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirye-shiryensa na rana kuma tare min ya zai kasance tare da ku ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam sai kuma shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu da madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina こうくんさん jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 18 ga watan yunin shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yunin shekara ta 1957 babbar cibiyar musulmi ta kasar amurka ta fara gudanar da ayyukanta a babban ginin ta da ke birnin washington fatan mulkin kasar amurka musulmin kasar amurka ne da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkokinsu na addini a cikin cibiyar akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmi suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda ake gayyatar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin halarta waɗannan taruka wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba ne suka musulunta saboda bayanan da suka ji a wannan cibiya dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai da tausayi da kuma taimako da kallon dukkanin 'yan adam baki ɗayansu a matsayin mutane ba tare da bambancin launi ko na yare ba masu saurari ko kun cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan yunin shekara ta 2006 sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama da ƙasa akan al'ummar yankin zirin gaza da suka mamaye dalilin wannan hari dai shine kashe sojojin yahudawa da kuma kama guda ɗaya wanda 'yan kungiyar mai palestinawa ta hamas suka yi kwanaki uku kafin hare a waɗannan hare-hare dai yahudawan sun kashe palestinawa masu tarin yawa da kuma kama 'yan majalisa da jami'an gwamnatin palestino daga bangaren hamas a wannan farmakin ne dai sojojin yahudawan isra'ila suka kama palestinawa fiye da dubu goma suka jefa a cikin gidajen kurkuku sai dai har zuwa ƙarshen yakin sun kasa gano inda hamas ta ɓoye sojin yahudawan guda ɗaya wanda take tsare da shi da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu daya da uku da suka gabata rana irin ta yau wato bakwai ga watan zulkaida na shekara ta 439 hijira kamariya abul hassan la'ib babban malamin hadisi ya rasu ya kasance da gasken manyan malaman hadisi wanda ya tarbiyantar da malamai masu tarin yawa a wannan fage da gasken fitattun ɗalibansa akwai fitaccen malamin hadisin nan kuma masanin tarihi wato khatibul bagdadi jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraron su kuma sai labaran duniya da dumi wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanunsu ana ci gaba da kada kullu a zabukan da ake gudanarwa a nan ƙasar iran kafafen yada labarai daga ciki da wajen kasar iran kimani 500 nan suke watsa yadda ake gudanar da zaben iran ta yi watsi da sanarwar da kungiyar kasashen larabawa na yanki teku farisa suka bayar dangane da shirin nukiliyar kasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran a safiyar yau juma'a ce aka fara zaben shugaban ƙasa da na wasu zaɓuɓɓuka a duk faɗin ƙasar iran inda da misalin ƙarfe bakwai na safe jagoran junjiyar hali musulunci said imam aliyu khamna'i ya kaɗa ƙuri'arsa a cibiyar kaɗa ƙuri'u wanda aka keɓance a husainiya na imam khomeini da ke gidansa a nan birnin tehran ana sa ran mutane kimanin miliyan hamsin da tara ne za su kaɗa ƙuri'unsu a wannan zaɓen kuma da alamun mutane da dama za su fito don kada ƙuri'unsu a wannan zaben duk tare da farfaganda na kafafen yada labarai daga ƙasashen waje ana gudanar da zaɓukan ne a fagage guda hudu wato na shugaban ƙasa majalisar ƙwararru masu zaben jagora zaɓen mai gurbin wasu 'yan majalisar dokoki da kuma na majalisun larduna jagoran jinjin halin musulunci a nan kasar iran ayatollah said alil khamenei ya bayyana cewa mutanen kasar iran ne za su fara amfana da zabukan da aka gudanar a yau juma'a a nan kasar iran jagoran ya bayyana haka ne bayan da ya kada kuri'arsa a safiyar yau a husainiya na imam khomeini da ke gidansa a nan birnin tehran imam khamenei ya kara da cewa ya kamata dukkanin waɗanda suka cancanci kada ƙuri'unsu. da su kada su don ƙuri'a guda tana da muhimmanci kada mutum ya raina wato ƙuri'ar da zai kada jagoran junjin hali musulunci atulai sai dalil hamna'i ya kada kuri'arsa da misalin karfe bakwai na safe a nan birnin tehran sannan shugaban kasa mai barin gado dr hassan ruhani shi ma ya kada ƙuri'arsa da misalin karfe goma na safe sannan ya bayyana jin daɗinsa da yadda mutane suka yi tururuwa suka fito don kada ƙuri'unsu wanda ya nuna cewa ƙasar ta sami nasara akan makiya wa'anda tun da daɗewa suka fara farfaganda na ganin mutane ba su fito don zaɓe a wannan ranar ba dr hassan ruhani dai ya bayyana cewa ƙuri'an ɗaiɗaikun mutane yana da matuƙar muhimmanci masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran kafafen yada labarai daga ciki da wajen kasar iran kimani 500 ne suke yada labaran yadda ake gudanar da zaben shugaban kasa da kuma sauran zabuka nan kasar iran tun safiyar yau fitattu daga cikin kafafen yada labarai daga kasashen waje da suke yada labaran zabukan sun hada da tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon wacce ta buɗe dakin watsa shirye-shiryenta na kai tsaye a cikin birnin tehran kwanaki kafin a gudanar da zaben sauran kafafen yada labarai da suke watsa labaran zabuka na kasar iran da ya a yau juma'a sun hada da tashar talabijin ta aljazira ta kasar qatar da kuma almanar ta kasar lebanon banda wa'annan akwai manya-manyan kamfanonin watsa labarai daga ciki har da kamfanin watsa labarai na irna na kasar iran sana na kasar syria ip na kasar iran da kuma arci wato tashar talabijin ta kasar rasha gwamnatin kasar iran ta yi watsi da rahoton da kungiyar kasashen larabawa na yankin tekun farisa suka fitar na cewa suna son a sanya su cikin tattaunawa da ake yi da kasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya rahoton da kungiyar ta fitar ta kara da cewa kasashen suna da damuwa da kuma cikin barazana dangane da shirin makamashin nukiliya kasar iran har ila da batun wasu kananan tsibirai guda uku a cikin tekun farisa wanda suka hada da tsibirin abu musa tumbe kucek da tumbe buzor waɗanda haɗaɗɗen daular laraba ta riya cewa nata ne sa'ida khatib zade kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa rahoton da waɗannan ƙasashe suka fitar wani shishigi ne a cikin al'amuran cikin gida na ƙasar iran sannan idan akwai wata matsala tsakanin waɗannan ƙasashe da iran za a iya warware su ne ta hanyar tattaunawa kai tsaye tsakaninta da waɗannan ƙasashe da ƙarshe khatib zade ya ce iran ba za ta amince wa wata ƙasa a yankin ko kuma a ko'ina take ta zama tana da faɗa a cikin harkokin tsaron ƙasar ba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan madala masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan mu koma noma tare da mushtaba adam noma noma masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fotowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau shirin namu zai dubi ne akan halin da ake ciki na saukar ruwan sama a wasu sassa da suke kusa da birnin zazzau na najeriya da ma cikin birnin da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. to a lokaci irin wannan a kowace shekara manoma a ƙasashenmu na afirka ba su ga ta zama ba saboda sharar gona da kuma dakon saukar ruwan sama domin yin shuka a dalilin haka ne shirin namu wanda ya kai ziyara zuwa yankin zaria da ke najeriya ya tuntubi malam ilyasu wanda ƙaramin manomi ne domin jin ta bakinsa akan yadda ya zuwa yanzu aka samu saukar ruwan sama ga abin da yake cewa na'am gaskiya misali kamar nan zai ruwan sama fara sauka ba cancan ba kamar mako ɗaya da ya ruwa ya sauka ranar juma'a kuma ruwan da kamar yayi ci za ga kawai ko zai wuce minti talatin minti sha biyar ya tsaya wasu wurare an share gonaki an yi noma fiye da sati ɗaya ko biyu amma hanyar yanzu kikokin ba sai ko ina ba kamar da ba ita an shiga fari ba mahadarin zai haɗu ɗazun nan mahadari ya haɗu ɗazu ɗazun nan yau din nan mahadari ya haɗu wajen ƙarfe goma sha ɗaya rana har zuwa sha biyu kuma zai ruwan bizo ba gaskiyar magana ranar asabar kuma hadarin ya haɗu haka a zariyar nan dai ba alamu an yi yankin na ɗaya tafiya har zuwa garin kano a hanyar kano za ka tashi kamar daga zariyar zaɓi har zuwa malabar ko a tashan yari a tashan ango ba ruwan gaskiya sai ta wuce daga kwanan ɗan goro kuma akwai ruwan daga nan har zuwa kusa da kura da kura kuma ba ruwa har cikin garin kano kamar kano ma wasu yanke tattauna su nuna mun cewa za ta rana ke fama da shi da mako guda ko biyu da ya wuce sai ya ce ake mutu karfe goma zuwa biyu sun goma da minti sha biyu ba wasu yawan za a ga cikin cikin gaskiya akwai ban tausayi kwarai da gaske ya fara to kawai sama ya zama akwai matsala kwarai da gaske to koya zuwa yanzu an samu waɗanda suka fara yin shuka bisa la'akari da cewa ruwan saman ya sauka a wasu sassa daban-daban na zazzau da kewayenta ga abin da abokin hirar tamu yake cewa amma shukokin suna buƙatar ruwa wasu yare za ga sun shukokin sun bushe misali kamar wancan sati da ya wuce ya tafi abuja haka na tafi da ne ga akwai wani gari a cikin lambata izom akwai ruwan amma ruwan za a juma ana yanki kuma za a iya sa cikin sojin yadda suke ba mu labari ruwan da zama cikin da sun kasa babu wani masara wani suke ta girma ko a ce za a samun ta yau ko gobe a watan gobe ko watan jibi dalili har yanzu ga mini da zuwa da jibi ko ba za ka san kare mai shuka ba lalle tabbas mafi a al'umma sun riga sun shuka sai tsadan abincin saboda mutane suna yawan mai sauka ba kamar yanzu misali a zaria yau jiya jiya nan da safe musulmi muna magana da wani zan ce masara kun ce ga buhu masara naira dubu ashirin da biyar dubu ashirin da shida buhu masara wake na ce sai shi naira ɗari biyu yanzu wake ne da naira ana ce da shi naira dubu ɗaya da ɗari uku ne naira ɗari bakwai da hamsin ne kowane mudun wake a zaria kowane mudun abin da yake faruwa ke na masana'anta ba ta siyo matsalaka shinkafa ma za a yi ta tarbi ya ce ta naira ɗari biyar ne yanzu ta koma naira ɗari shida wani zama ɗari shida da hamsin yanzu halin da ake ciki kenan To ma sauraro za mu dasa aya a nan ba don hirar da muka buɗe a kan karatowar damuna da shirye-shiryen wato da manoma suke yi ba na shiga cikin tagadangadan, ya zo ƙashe. A fitowa ta gaba za mu ɗora ne daga inda muka dasa. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana. Mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sai dai kafin mu karkare mai ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng Dari dum dum ya ta mai ne ko ba mu. Dari dum dum ya ta mai ne ko madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ya saba zuwa muku daga nan rediyo hausa voh to yau shirin namu zai mai da hankali ne kan ranar ban jini ta duniya wace ke gudana a kowace zagawar ranar 14 ga watan Yuni na kowace shekara. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla ranar 14 ga watan Yuni ta kowace shekara ita ce ranar ba da gudunmawar jini ta duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe ranar don wayar da kan al'umma kan buƙatar samar da jini da kuma nusar da gwamnatoci mahimmancin adana jinin likitoci dai na shawartar jama'a da su rika ba da jini domin samun lafiya bai ga ceton rayuwar al'umma mafi yawan jinin da ake adanawa yana amfana ko ceto rayukan mutanen da ke fama da larurori na karancin jini kamar matan da suka zo da jini yayin haihuwa ko waɗanda suka samu munanan raunuka yayin wani hatsari da dai sauransu To batun da shirin namu ne zai mai da hankali a kan shi shine mahimmancin mutum ya san rukunin jininsa domin kuma tuna wannan batun yau ma dai dakta namu Bukar Gurema daga asibitin Malam Aminu Kano daga tarayyar Najeriya bai gashiya ba ya ba mu wata damar muka sake tattaunawa da shi da farko kuma na fara da tambayarsa ya yi mana da ƙarin bayani kan rukunin jini. mutane daban-daban suna da jini kashi daban-daban kamar za ka ce akwai wanda yake da a akwai wanda yake da rukuni b akwai wanda yake da rukuni a akwai wanda yake da rukuni o ga cikin rukunin nan kuma akwai abin da ake kira rhesus factor shine za a dinga sa mishi a ah, rhesus factor ko positive ko negative to haka shi yake tafiya kamar misali an ce mutum yana da jini a positive to duk wanda yake da jini a positive zai iya karban jini a positive ya ba a positive wanda yake da jini b positive zai iya ba b positive amma ba zai iya ba a ba kuma amma wanda yake da ab shi kuma zai karbi jini a wajen kowa kuma ba zai ba kowa ba dan yana da anti a da anti b shi kuma mai o zai iya ba kowa jini shi kuma amma shi sai o kuma zai ba da shi to haka rukunan jinin suke sai kuma wannan wanda ake cewa resistant k plus da positive da negative shi ma yakan bambanta dakta ko su wane ne suka fi bukatuwa da karin jini eto eh shi ba za a ce ga wanda ya fi bukatar jini ba duka kowane rukuni zai iya zuwa da wani ne dalilin da ya sa mutum yake bukatar jini abin da yake mu ce yake da wahala a cikin rukunan nan shine masu o yawanci a duniya masu o suna da karanci kowa haka Allah yake abin shi da yake su za su iya ba wa kowa a bisa ma wanda ya fi wahala o negative duk mutumin da aka ce jinin shi o negative ne gaskiya ana sa shi a wani rukuni ne da har kai kana da o negative kan lafiya to sai an ɗauki adres ɗin kama inda kake dan za ka yi ceton rai da yawa dan ba mutane da yawa ba ne suke da o negative kamar za ka ga in mata akwai abin da ake kira rasu iso immunization mata za su haifi suna da ciki haka zaka ga ɗa sai a yi azumi yana da negative ne to in ita mace kuma tana da wani ko a ko b ko o negative to ana tunanin ɗan da yake cikin tashi positive ne yake zai haɗu da na uban to kaga za ta yi aihuwan farko kamar lafiya kalau to a wajen aihuwa ko wani jini ya ɗan zuba kaɗan to zai haɗu da jinin ɗan da kuma matar to sai ta samu antibody sai kaga sun yi reacting sun ci ya cire jikinta yana wani da kariya to aihuwanta na biyu in ba a yi sa ba sai a samu matsala a fita da ba shi da lafiya ko kuma a samu ma dan bai kai har lokacin haihuwa ba to a irin wa'annan shine ake bada resus ake bada A ITB e immunization ake ba su allura na san na to anan ne ake samun matsala amma ba za a ce ga wannan rukuni shi ya fi neman jini ba ko wancan rukuni ya fi neman jini ba ya danganta ga wani irin rashin lafiya ne mutum ya har ne miya kara mushi jini da ko waɗanne irin larurori ne shi kansa jinin mutum yake iya fuskanta wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa wannan shi ma kuma za a iya kashe shi rukuni hanyar da cutar da zai sa jinin ya da farfashewa da hanyar cutar da kuma rashin abinci zai kawo karancin jini ko ko kuma hanyar da jinin amma kuma akwai yadda baya kai shi ko ina ko kuma a ce a an yi hatsari ko mutum ya yanke a wani waje ko jini ya zuba da yawa ko mata ta zo haihuwa ko yanayin ciki jini ya zuba da yawa to irin wannan rukunonin suna da yawa aka ɗauki kaman zubar da jini haka kaga wannan shi kowa yana ganin sa mutum ya yi hatsari ne jini na zuba da yawa dole a mayar da jinin nan da yake zuba ko kuma mata ne da ciki ko wajen haihuwa jini na zuba da yawa dole a nemi jinin nan a nemi da amma kuma akwai kuma kamar yara haka kamar a ce ciwon malaria kaga shi wannan kwayan cutar malaria yakan iya farfasa jini sai kaga ya farfasa jinin babu jinin yayi karanci dole sai an nemi jini an kara mutum ko kuma wani irin cutan kamar na ciwon hanta ko cututtuka na infection da yawa za su iya kawo rashin jini ɗin da har zai sa mutum a kara mishi a jini to akwai kuma cututtuka da yawa kamar leukemia haka shi kanshi cutan jini 'ya'yan jinin da kansa zai iya kawo mutum ya ga yana ta samun jini ko kuma a ce masu sickle cell irin masu cutan sikila din nan to ka gani su yawanci jininsu ya zo ne ba da ainihin jini mai kyau ba inda nasu yana zuwa da illa to wannan sai ya sa jinin yana fafashewa da wuri to kaga wani lokaci zuwa lokaci sai jinin ya karanci dole a dinga suka shiga yanayin rashin jini kuma sai an kara musu. Dakta an ce akan iya sanya wa mutum jini amma kuma jikinsa ya ki karɓar wannan jinin wani ƙarin haske ne za a yi mana. Eh don haka yakan yi ko da za ga an ce maka an ɗauko A an baka wanda ma an ɗauko A an baka abin da yake faruwa shine akwai ba za a iya sani ba shi sa ko an ce jinin wani a ne shi ma wannan a ne za a ɗaukan jini a bayar allah sai ya ɗauki jinin da jinin mai bayar wanda jinin da za wanda zai karba din. sai an gwada a ga cewa a laboratory an gwada an ga cewa ai a cikin su an hada ba abin da ya faru kan a ɗauka ba shi ne ake cewa cross matching za ga an ce eh, a ne amma wannan ma a ne ba amma sai ka ga cewa kuma eh din in an yi cross din shi ba zai yi ba kenan akwai wani abu a ƙasa da yake dama suna da antibody suna da wani kariya ba za a ɗauka ba sai a nemo na wani kuma a bashi amma wannan kuma ba wai ana tunanin akwai kuma wata hanya wanda maybe ah, in za a bada jinin akwai cututtuka da ake gwaggwadawa wanda ko hepatitis ko hiv ko me za a gwada da zai yi ba za ka ba da jini ba a wannan rukunai rukunan jinin sun wa kansu za a iya cewa eh rukunin kuɗin ɗaya ne amma kuma za ka ba zai iya wa wanda rukunin ɗaya ba don saboda in an gwada a lab kafin a kai jini din sai a ga ba zai yi ba ko kuma wani ko da an gwada zai yi bisa misali sai kawai sai ka je an fara bayarwa da an fara bayarwa sai mutumin ya fara wani nura alamu da jinin nan bai karɓe shi ba sai a yi maza maza kuma a tsayar da shi ko akwai wasu hanyoyi da mutum zai bi ya yi tattalin jininsa ga dai likita da bayani. Da farko tukuna kowa ma ya san wani irin jini wani rukuni yake da shi kafin yaro ya shiga makaranta a san cewa ga irin rukunin jini shi a gwada rukunin shi kuma a gwada rukunin jini na ko yana tare da sikila ko yana tare da rukunin sikila to wannan yana da amfani don saboda baka san me zai faru ba ba a san kwane yanayi za a kawo mutum asibiti ba don an san yayin rukunin jini shi kaga yana kawo kariya kuma mutane su kula da cewa abubuwan da zai sa jinin mutum ya zama yana cikin daidai ba abin da zai sa jinin shi ragu yana da amfani kamar kariya da cututtuka da suke yawan nan da kuma cin abinci mai dan gina jiki da kuma yin exercise nan yana sa kargon shi ya karu kuma jinin ya zauna a daidai. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai inda kuma za a sake jin mu da wani shirin kafin nan a madadin Dakta Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Ba dan kuɗi suke ba. masu sauraro da wani kuma kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su dangane da zaɓuka da ake gudanarwa a nan kasar iran a yau juma'a a hali yanzu a madadin duk da kuka ji su ta yi ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa barakatu. thank you